Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 19-31-49-60 sai kuma kilohertz 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauran mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa a kan mita 102.5 sai rediyo amfani sarauniya fara'a nomad da lord da kuma niyya kana masu na'uran kwamfuta a duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samu a kan hausa.com ko kuma sashen hausa.com Masu are assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu da saduwa da ku a yau a cikin shirinmu na yau talata ashirin ga watan Yuni na shekarar 2017. Ladan Ibrahim a yau ne daga nan birnin Washington DC da da Grace Alheri Abdu. Da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan ɗawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa Grace a ba mu kanun labaran. Toladan dangin Ota ɗalibin jami'a ba Amurkin nan da Koriya ta Arewa ta tsare na kusan shekara ɗaya da rabi sun sanar da rasuwarsa jiya Litinin. Amurka ta mai da martani da kakkausan lafazi kan barazanar da Rasha ke yi na kaiwa jiragen kungiyar haɗin gwiwa da Amurkan ke jagoranta hari da ke shawagi a sararin saman Siriya. kana ministan harkokin kasashen ƙetare na ƙasar cuba bruno rodriguez ya ce ƙasarsa ba za ta miƙa wuya bori ya hau ba yayin da yake mai da martini ga shawarar gwamnatin shugaba trump ta soke ne da gwamnatin obama ta cimma da ƙasar cuba to allah kyauta kanun labaran kenan a cikin shirin za ku cewa har yanzu 'yan najeriya na ci gaba da fuskantar matsalar harkokin sufurin jiragen sama wallahi a yanzu muna nan an jirgin nan babu shi babu labarin wajen a rawun 11 12 ya ga ta yi kansul din kula da masu yi karfe goma ba za a yi karfe goma ma babu mata a kan a can jamhuriyar Nijar kuwa hukumomi ne suka ce suna kokarin ganin sun tallafa waɗanda harin ambaliya ya rutsa da su. dangin abinci gidan sange dangin eh, so da sauransu duka an ba da umarnin ko ina gwamnan jiha da kwamitin da yake karkashin shi su yi kokari su sa a hannun wannan mutanen da abin ya shafa ha kuma muna ɗauke da shirin tsaka mai wuya na aliyu mustapha sokoto amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya Assalamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran. waɗanda suke sallah a masallacin beirut raham a silver spring jihar maryland na nan amurka sun yi maraba da baki a ranar alhamis da yamma lokacin buɗe baki a wannan watan azumin ramadan musulmi da krista da yahudawa da kwabdawa da mabiya addinin buda da kuma mabiya ɗari kashik sun zauna tare suka tattauna da juna wajen buɗe baki ɗaya bayan ɗaya kuma suka yi jawabi allen wani wanda bai taɓa shiga masallaci ba wannan ne karansa na farko ya shiga ya ce akwai mutane da dama kamar sa da basu fahimci al'ummar musulmi ba ya ce watanni da suka shige membobin majami'ar mu sun shiga sahun waɗansu wajen bayyana fushinsu da rashin gamsuwa da kuma ƙiyayya da suke da ita akan ɗabi'un waɗansu addinai ya ce amma da na zauna ina sauraron bayanan sai na yi tunani cewa wani mataki ya kamata a ɗauka domin fahimtar juna. Allen ya ce mafitar ita ce a yi ƙoƙarin samar da wani dandalin tattaunawa da ya kunshi mabiya addinai daban-daban abinda za a fara da kaka ta yadda za a haɗa kan mutane mabiya addinai daban-daban da zai taimake mu mu fahimci inda ra'ayoyinmu suka zo ɗaya. Amurka ta mai da martani da kausan harshe kan barazanar da ta ke yi na nuna jiragen na auna jiragen haɗin gwiwa da Amurka ke jagoranta. da suke shawagi a sararin samaniyar siriya yayin da ake kara kai ruwa rana a rikicin ƙasar siriya na shekaru shida kakakin fadar white house ya shaida wa manema labarai jiya litinin cewa za mu yi dukkan abin da muka iya yi wajen kare muradunmu yayin da yake kare shawarar da aka yanke na harbo jirgin saman siriya mai lamban su 22 da ya kai wa dakarun haɗin gwiwa hari a kusa da garin tabkan na siriya mataimakin ministan harkokin wajen kasar rasha sage rekov ya bayyana harbo jirgin a matsayin takala sanarwar da ministan ya fitar a birnin moscow ta yi gargaɗi da cewa za a ɗauki jiragen dakaru haɗin gwiwa matsayin abokan gaba ya kuma ce za a toshe hanyar tuntuɓar da za ta sa a ƙauracewa karo a wato karo a aikin soji cikin kuskure spicer ya faɗa jiya litinin cewa washington za ta bar kofar tuntuɓa a buɗe domin magance waɗansu matsaloli 'yan dakika bayan da wata mota da aka yi haya da ke gudu ta haura inda mutane ke tafiya da kafa kana ta afkawa waɗansu musulmi suna sallah ya kasance wani lokaci mai sarƙaƙiya a birtaniya yayin da ƙasar ke ƙoƙarin ƙara fahimtar yadda yawan musulmi tsirarru a ƙasar ke ƙaruwa mutum guda ya mutu a haɗarin aƙalla goma kuma suka ji rauni hoton bidiyo da wani wanda lamarin ya faru gaban idansa ya ɗauka ya nuna yadda aka shiga rudani inda mutane da suka fusata suka rika dungurin mutumin da ake kyautata zaton shine ya kai harin yayin da waɗansu kuma suka yi ƙoƙarin dukansa yana ramawa mun kama shi in ji abdulkadir wafa wafa ya ce an fito da mutumin da aka bayyana da suna darren osborn daga cikin mota ya shaida wa murya amurka cewa mun yi ƙoƙari mu kada shi mutumin mai ƙarfi ne sosai ya doke mutane yana ƙoƙarin tserewa a daidai lokacin ne kuma wani limami ya isa wurin bisa ga cewar shaidu da dama ya hana mutane yi wa osborn ɗin lahani labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da kenan birnin washington dc a can kasar faransa kuma 'yan sanda sun ce an kashe wani mutum bayan da ya afka motarsa da ke dankare da nakiyoyi kan wata motar 'yan sanda a kasuwar Champs elsis da ke samun cunkoson jama'a jiya litinin babu wanda ya ji rauni a harin da jami'ai suka ce da gangan ya kai shi rahotannin farko na nuni da cewa hukumomi sun san da zaman mutumin dan shekaru 31 da aka sani da tsauran ra'ayi tawagar jami'an tsaro da ke da kwarewa kan warware bom ta killace wurin bisa ga cewar kakakin ma'aikatan harkokin cikin gida 'yan sanda sun ce an sami karamar bindigar hannu da bindigogi da ake sabawa a kafada da kwalaben man fetur a cikin motar mai shigar da kara kan ayyukan dakil harin ta'addanci na kasar faransa ya fara gudanar da bincike akan wannan lamari Ministan harkokin kasashen ƙetare na ƙasar Cuba Bruno Rodriguez ya bayyana jawabin da shugaban Amurka Donald Trump ya gabatar kwanan nan kan Cuba a matsayin wani matakin da zai ƙara wa juye juya halin ƙarfin gwiwa ya kuma la'anci shawarar gwamnatin Trump ta janye waɗansu tsare-tsaren gwamnatin Obama a kan tsibirin na Cuba. Rodriguez ya shaidawa manema labarai a Vienna jiya Litinin cewa Cuba ba za ta yi wani sassauci kan ɗiyauci da 'yancinta ba, kuma ba za ta tankwaru kan abin da ya shafi muradinta ba, kuma ba za ta amince da sharɗa da za a iya gindaya mata ba. Kalaman nasa mai da martani ne kan jawabin da Trump ya gabatar ranar Juma'a a Miami, inda yawancin 'yan ƙasar Cuba da suka gudu daga ƙasarsu suke zaune. Trump da ya tsaya dab da ɗan majalisar dattijai Marco Rubio wanda iyayensa 'yan gudun hijira ne daga ƙasar Cuba ya yi alkawalin soke yarjejeniyar da gwamnatin da ta gabata ta cimma da Cuba baki ɗaya wadda a cewarsa ƙasar Cuba ce ta fi cin moriya. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka. to bari mu faro da batun yawan samun tsaikon da ake yi na sauka a tashin jiragen saman fasinja a Najeriya kuma babangida gida Jibrin na da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. ko a kwanan nan ma dai wasu fasinjojin kamfanin azuma sun shafe fiye da sa'o'i goma sha biyu suna jiran jirgin saman da zai kai su birnin kano daga nan legas abinda kuma suka bayyana rashin jin daɗin su kamar haka wallahi a yanzu muna nan an jirgin nan babu shi babu labarin wannan a rawun telefon ko ya fiya ga ta hanyar kansu da kula da fasinjoji karfe goma da karfe goma ba ba ta nan sai dai kuma a bangaren sa kaftin ado sanusi shugaban kamfanin jiragen saman aero contractors a hira da na taba yi da shi a can baya ya bayyana karancin man fetur da cewa yana daya daga cikin matsalolin da kamfanonin jiragen sama masu zaman kansu ke fuskanta a najeriya to ya kamata a gwamnati ta dauki man jirgin sama ya zama kamar abin tsaron kasa ne ya zama ya zama ana da strategic reserve wanda za a ajiye mai wanda ko rana ta ɓaci yadda za a dinga amfani da shi haka duk kasashen duniya suke yi a kan wannan batu ministan sufuri ya taɓa yi wa nasiru adamu kaya bayani a baya da wannan lamarin ya faru an danganta damuwar da karancin man jirgi kama amsar minista sirika a wancan lokacin tashashin jiragen sun yi cinkoso za a ga mutane an yi dandazo an yi awa da awanni ana jiran tashin jirgi din an koma a gidan jiya kenan shekara aru aru da suka wuce rashin man ya jawo kamfanonin jiragen suke soke lokutan tashi sai ka sai tiket ka zo kana neman zaka tashi sai kuma a ce an soke wannan tafiyar an ɗaga zuwa gaba to inda aka soke tafiya uku hudu biyar kowane jirgin ya dauka mutum ɗari da ashirin ɗari da talatin irin haka sai ka samu mutum kusan dubu ila suna tsaya a suna ta jira wurin ya cinkushe ga zahi da makamanta wannan abubuwan rashin nan kuma ba laihin ma'aikatar sufurin jiragen sama bane ba an cire tallafin da ake bayarwa akan irin wannan man da jirgi ke sha sauraka yan kasuwa ne suke sauwa suna kawo su kuma yan kasuwa nan na so su kawo sai sun saya da dala mun je mun samu NPC a gaggawa fara yin shi wannan mun a nigeria tun da ana yi a Kaduna ana yi a Port Harcourt suka yi alƙawarin za a fara yi kwana-kwanan nan in Allah yarda dalili na biyu na cinkoso din a tashoshin jiragen sama shine lokacin da aka yi waɗannan tashoshin jirgi na nigeria baki da a lokacin ƙasar tana mutum miliyan sittin yanzu sau ukun haka take mutum miliyan tun da yawan ya karu a faɗaɗa filayen jirgin saman zaurukan da ake shiga ana hita ko ake zuwa a jira ai mulkin arziki mace ta Allah sannan shi ne hanyar halaka in adalci shugaba To a can jamhuriyar Nijar ko ministan ayyukan jin kai ne ya ce gwamnati ta tashi tsaye domin wato domin kare sake aukuwar ambaliya kana za a taimaka waɗanda wannan matsalar rutsa da su ga su lamu da barma da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. a taron manema labaran da ya kira ministan ayyukan jin kai alhaji lawan magaji ya bayyana cewa ruwan da aka tafka a makon jiya kamar da bakin kwarya ya haifar da mummunar barna a jihohi hudu daga cikin jihohi takwas na kasar nijar eh, mun dauka ga agadas an samu ambaliyar ruwa a kwaminikin danet ta daya da ta biyu da gugaram a nan gurin mun samu kamar gida 83 eh, wanda suka zube magidanta 87 abin ya shafa a maradi a cikin kin gidan rumshi eh, gida 38 suka zube kuma abin ya shahi mutum magidanci 42 a talabiri abin nan ya shahi garin tera kwamitin makalandi wani gari da ake ce ma eh, geshi eh, jimilla mutum 144 magidanta wanda abin ya shafa gidaje 441 suka zube akwai arondisman na biyu na garin da magana gida ashirin suka zube Eh, magidantan da abin ya shafa magidanta goma sha biyu ne hukumomin sun ce a birnin yamai ne aka fi fuskantar asarar rayuka amma kuma sun musanta rahotannin da ke cewa ambaliyar ruwa ta hallaka mutane a zandar saboda a garin yamai mun samu gida ɗari uku da goma wanda aka ƙididdiga wanda suka zube magidanta ɗari hudu da saba'in da bakwai ne a jimilce mutum eh, goma sha hudu ne suka rasa rayukansu uku a cikin jihar talabiri tere guda geshi mutum biyu kasar makalandi goma sha ɗaya a nan cikin garin yamai da fari an ba mu sakamakon a cikin suma na biyu na da magaran an samu mutum biyu da suka karsu amma kuma da aka sake tambaye su yaya ne an kwatanta mana cewa a wannan guda cikin gobara ne gudan ya rasu gudan kuma ruwan tafki ne yara ne masu wasa cikin ruwan tafki ruwa ya cinye shi tuni dai gwamnatin ta nijar ta fara ɗaukar matakan gaugawa domin taimakawa waɗanda wannan bala'i ya afkawa an ba da umarni tunda akwai kayan gwamnati da aka ajiye a guri-guri dangin eh, tant ne ko bashi na inda za a yi gidan shigal dangin abinci gidan sange dangin eh, so da sauransu duka an ba da umarnin ko ina gwamnan jiha da kwamitin da yake karkashin shi su yi kokari su sa a hannun wannan mutanen da abin ya shafa masandoshin da muka yi ranyu da su da juma'a mun gaya musu ga da ake ciki ana tsammanin ambaliyar bana za ta shahi kamar mutum dubu ɗari da hamsin da bakwai a Nijar. Jamhuriyar Nijar na daga cikin ƙasashen da ma'aikatar hasashen yanayi ta bayyana a jerin waɗanda za su fuskanci ambaliyar ruwa a bana. Kuma a cewar waɗannan bayanai yankunan Yamai da Tilaberi da Doso da Tawa ne za su fi fuskantar wannan bala'i. To amma hukumomin ƙasar na cewa za su mai da hankali a dukkan jihohin ƙasar domin kada a yi abin da ake cewa ana zaton wuta a makera sai a ji ta a masaƙa Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Allah magani, talakawa ma magani, To a gaida Sulaiman Munu Barma har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da kenan birnin Washington DC mu yanzu na agogo ya ce karfe 1 na tsakar dare da minti goma sha 14 har da daƙiƙoƙi 28 ga kuma shirinmu na gaba. Tsaka mai wuya. wani ɗan siyasa da ya fito a wata ƙasa tinubu in ya fito a lagos kamar za a haɗe shi kwankwaso in ya fito a kano kamar za a cinye shi buhari in ya fito a katsina kamar za a ci shi don menene mu adamawa namu zai fito sa'an nan daga adama mu ce ba mu son ni siyasa na bana haka gobe idan za a yi primaries inda duk atiku abubakar ya tsaya ni abdulrahman abba zan bi shi domin shi ne daga adamawa shi ne ya sanni kuma da kunya a ce ni ikinawa ya ce ina bin bari Jama'a barkanku da wannan lokaci mu da mu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. a mako jiya mun so kawo muku hili da muka yi da shugaban ma'aikatan gwamnatin jihar adama abdulrahman abba jimeta mutumin da ke yawan shiga cikin rigingimu saboda kalaman da yake wanda kuma muka ga cewa ya kamata mu bashi dama ya zo a ji ta bakinsa dangane da soke-soken da ake ta yi mishi ana cewa yana maganganu da kalamai da ke jefa gwamnan jihar adama cikin rigingimu da bai shiryawa ba. To a ci gaba wannan hira mu yi mashi tambayoyi kan matsayin Adama game da takarar shugaban kasa mai zuwa da kuma Atiku Abubakar. To amma kafin ya kai ga maganar Atiku mun tambaye shi ko me yasa Abdulrahman Abba Jimeta yake cewa shi mai jinin akuya ne? Abin da yasa na ce ni an mini jinin akuya. Akuya ne za ta zo ta ci zananka. Ka ɗau dutse ka harbe ta ka ce Allah ya tsine miki. wata tara ka ganta da ya biyu su za su ci zana. <laughs> To ni wannan shi yake samu na. ina kwamishinan yako kwamishinoni ishirin da bakwai aka kai majalisar jiya a yi sikirinin ɗinsu amma da munafunci da gulma na yan adawa ni kadai majalisar nan ta yi rejectin nawa ba na yi kwamishina na shekara hudu aka zo aka ki bani kwamishinan ɗin ba a yi wata guda ba Allah sai ya zo ya bani chief of staff kuma aka sake mayar mini ni ne acting commissioner na information kaga na hada a guzu saboda haka shine nake cewa yan adawa ba za su iya adawa da ni ba na farko na riga su bacci dole in riga su farkawa na biyu ni ba jahili ba ne ina da digiri ya fi shekara talatin a hannuna second kilas a fama na yi ba wai lowa ko ta kilas ba siyasar adamawa siyasa ce akwai kabilanci akwai addini ni kabila ne gaba da baya uba na kwate ne ta margice an kuma haife ni a adamawa sultan a cikin jimeta jimetar nan da kake ji a sunana mahaifina a nan jimeta aka haife shi ya haife ni a jimeta ni ma na haifa a jimeta wanda na haifa ma ya haifa a jimeta hmm. saboda haka ba abin da dan adawa za su iya yi da ni shin wai um, uh, alhaji abdulrahman yan adawa nan da ke jayayya da kai sun fi yawa a cikin jam'iyyar ka ne ko daga yan adawar uh, jam'iyyun adawa ne suka fi yawa jam'iyyar adawa babu ita adamawa domin duk siyasan adamawa tsohon giya ne a sabon kuluba duk wani wanda yake da'awan yana apc a yau ya taba yin pdp duk wani wanda yake pdp ya taso ne ko daga acn ko daga anpp mudin ne muke ta juyawa hmm. saboda ba wata opposition illa internal opposition na cikin jam'iyya. to eh, alhaji abdulrahman daga gwamnatin boni zuwa gwamnatin yako zuwa yanzu an yi shi da ni. Mhm. To eh, wani abu da ka sha sukan lamiri shine kwanan baya wani magana da kai game da Atiku inda kake cewa? Ko kowane ƙasa suna yi da nasu ne lokaci ya wuce da za mu zauna muna bauta wa anguwa a kashe nama da mu a zo ana ba mu tsoro da fata lokaci ya wuce naka naka ne za mu tsaya akan namu duk abin da zai faru ya faru. Demokuraɗiyyar Najeriya in babu kai turakin Adamawa da ba yi ba. Shari'a daban-daban guda goma sha uku da kai da Obasanjo babu wanda bata kai shi ƙasa ba. Saboda haka duk tsara da sassaƙa da za a maka. dukkan soki burutsu da za a maka za mu zaɓe ta za mu bi ta in sama zai haɗu da ƙasa za mu bi turakin adama ba mu ɓoye ba wannan gwamnati na bindo na warkin baba ne na Dr. Bindir, na Abdulrahman Abba, na kwamishinoni da membobi da kowa da kowa, ‘ya'yansa ne, nasa ne, zamu. Raja eh, Ibrahim, me za ka ce game da wannan matsayi domin na san bayan da aka sa wannan magana a gidajen rediyo, kamar akwai alama ko dai jam'iyya ko gwamnatin Adama ta dawo ta nemi ta gyara magana cewa ba haka ba ne. e to, ai magana nan ba na yi ta a matsayin gwamnati ba. Na yi ta ne a matsayina na ɗan siyasa da kuma dukkan wani ɗan siyasa wanda zai saurare ni. duk wanda ya san siyasa ya san hikimar siyasa party politics ana yin ta hawa biyu ne hawan farko shine za a yi primaries duk wanda yake bukata ya tsaya zaɓe buhari bai tsaya zaɓe shi kadai ba ya tsaya da kwankwaso ya tsaya da atiku abubakar ya tsaya da da zaya wannan su ne aka haɗu aka yi primaries a lokacin da za a yi primaries ba dole ba ne kowa ya bi mutum ɗaya akwai waɗanda suka bi san za ya samu ƙuri'unsa akwai wanda suka bi kwankwaso akwai wanda suka bi atiku abubakar akwai waɗanda suka bi buhari da aka gama buhari shine ya zama ɗan takarar jam'iyya to duk mai kishin jam'iyya zai bi buhari domin shine ya rike tutan mu hmm. aka bi shi ba wai don kana ƙaunansa a matsayinsa na ɗan takara ba takan yi ba ka bi shi ba za ka bi shi ne akan shi yake rike da tutan jam'iyyanka in dai ba za ka bi shi ba sai in za ka bar jam'iyya kuma kasan nan abin da ya sa muke kuka mun ga irin tafiyan da ake yi a ƙasar nan dukkan wani dan siyasa da ya fito a wata ƙasa tinubu in ya fito a lagos kamar za a tiye shi kwankwaso in ya fito a kano kamar za a cinye shi buhari in ya fito a katsina kamar za a ci shi don menene mu adamawa namu zai fito sa'a nan daga adamawa mu ce ba mu sonsa? ni siyasa na bana haka gobe idan za a yi primaries inda duk a tiku Abubakar ya tsaya ni Abdulrahman Abba zan bi shi domin shi ne daga Adamawa shi ne ya sanni kuma da kunya a ce ni ikinawa in je ina bin bare wannan ban yi digretin wannan magana ba kuma gobe in za a sake zai maimaita wannan magana Alhaji Abdulrahman Jimita kenan shugaban ma'aikatan gwamnati a jihar Adamawa. To muna da sauran kashi ɗaya tak da ya rage mana inda za mu ji abin da zai ce game da barazanar da ya yi na cewa idan Buhari bai ba su ƙarin mukamin gwamnatin tarayya masu mai ba suna iya barin jam'iyyar APC su je wani guri. To wannan makon gobe za mu kawo muku wannan bangare na ƙarshe. yanzu bari mu koma ga musayar magana da ake tsakanin kwamishinan watsa labaran jihar ta adama ahmed sajo da alhaji muhammad ilyasu gamawa wani kusa siyasa na jihar inda yau za mu tashi daga inda shi kwamishina sajo din yake kokarin ya nuna cewa ai saboda ma zaman lafiyar da ke gudana yanzu haka tsakanin tsohon mai gidansa gwamnan da na jihar din da kuma gwamnan sa na yanzu akwai wani kokari da ake na a karama shi wancan tsohon gwamna din a cikin abubuwa da za a yi a wannan taro na kaddamar da hanyoyin nan akwai kuma za a raɗa ma wasu hanyoyi sunaye an kuma rubuta wa mutane waɗanda za a karrama da sunayensu a waɗannan tituna kuma ina da tabbacin cewa akwai sunan murtala haman yaron yako a cikin waɗanda za a karrama a wannan tafiya da ake yi kuma an rubuta masa takarda har an samu ansin cewa ya samu takardar nan kuma ya amince da abin da za a yi masa. masu yada eh, jita-jita kan cewa akwai rashin jituwa tsakanin bangaren yako da kuma bangaren shi gwamna bindu. Eto eh, Allahu alamu amma ni a iya sani na ni gidan yako gidana ne gidan bindo gidana ne yako ina masa godiya bisa ga ya ɗauke ni amana ya bani aiki na yi aiki da shi allah ya raba mu da shi lafiya na riƙe masa amana kuma har zuwa ƙarshe bindo da ubana da uban shi na mun same su tare mun tashi gida ɗaya mu yan uwa ne ya ɗauke ni ya bani amana na riƙe masa amana duk abin da mutane suke zuwa su gaya masa a kai na ya ce wannan ɗan uwana ne akwai amana tsakanina da shi don haka ni idan akwai wanda zai yi baƙin ciki ma idan da zai san cewa akwai takun saƙa ni ina ciki domin ba zan tozarta wa gidan yaku ba akwai amana tsakana da shi ba zan tozarta wa bindo ba har abada akwai amana tsakana da shi galibi ma bari in gaya maka na gaya wa mai girma gwamna kuma na gaya wa al'umma ba zan tozarta wa boni haruna ba don ya yi gwamna ya kafa university a garinmu na samu aiki a wurin har abada ina gode masa ni ina gani irin masu ci da siyasa masu ci da zage-zagen al'umma wanda mu ma'aikatan jarida da kafofin yada labaru mu muke buɗa musu kafa don haka abinda nake so a sani shine a bar zancen wane yana faɗa da wane ko wane yana da gida wane yana bai da gida abinda za mu yi amfani da shi shine menene bukatan talakan adamawa wadda Allah ya bai mulki din yana biya ma talakawa nan bukatunsu ko baya yi idan yana biya wa talakawa nan mai masa fatan alheri ya ci gaba da biya wa talakawa nan idan akwai inda ya kauce ko ya gaza a tuna masa cewa akwai inda yake da haƙƙi ya karkato ya zo nan nan ma ya yi gyara shine fatana gare mu gaba daya jihar adamawa yadda muke uh, kusan naɗe tabi mashirin za mu taɓa batun shekar 2010 musamman ma a siyasance abin da eh, ya shafi zaben shekar 2019 ganin kan cewa tuni an samu yan buhari osibanjo again sannan kuma a jami'ar apc sannan kuma akwai yan atiku ta yi akwai kuma yan kaza akwai yan kaza wai ku yan apc gamawa na adama me yasa a najeriya ga kamar kuke so mu tallatawa babu mu ba ma ciki wannan kungiyoyi duka an ka tuna a lokacin da aka yi wannan zaɓe babu dan cpc na halal na hakika wanda ya je wannan taro babu shi ai ah, akwai kungiyo ba kai kungiya eh mu kan ba mu je ba kungiyar mu kuma ta je ba eh, kana ji ko wa'annan da suke wannan abu su ne da suke ga an yi banda su kamar yadda mu muke ga an yi banda mu to amma su maimakon su yi hakuri su rika faɗakarwa suna ce suna faɗakar da gwamnati suka tashi suka yi wannan abu maganan cewa amma ka san akwai 'yan atiku akwai 'yan bangaren buhari osibanjo akwai kuma 'yan bangaren wannan 'yan bangaren buhari osibanjo da kansu wallahi ƙarya suke yi a'a bangaren buhari osibanjo a garin nan za a yi ba banci bai ciki ni muhammadu gama ban ciki mutari numan bai ciki tukur daga faran bai ciki ba wani memba na cfs da yake ciki wallahi karya ne to a gaishe ko malamai to muna da shiri guda ɗaya na wannan muhawara ta adama da ya rage da za mu kammala ta mako mai zuwa allah ya kai mu muna fata za a biyu mu a ji karshen ta rana wata yau yanzu dai muna godiya ga baƙin namu shi kwamishinan watsa labarai ahmed sajo da alhaji mami ilyasu gama da kuma wakilinmu ibrahim abdulaziz da ya jagoranci wannan tattaunawa din a madadin su duka ne ne ali mustapha a washington dc salamu alaikum to kafin mu kai ga shirinmu na karshe ga karatu da kur'ani mai tsarki Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh na Hanifa Usman. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المهرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل عفئدة من الناس تعوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يكفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفرني والوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار Sadakallahu azim. To Allah ya karba, ka mu karkare ga labarai amma nan karan a takaice. Iyalan Otowambia ɗaliban jami'a ba Amurkin nan da Koriya ta Arewa ta tsare na kusan shekara ɗaya da rabi sun ba da sanarwa jiya Litinin cewa ya rasu. An maido da Wambia Amurka makon da jiya a some. likitoci a garinsa cincinnati ohio sun ce wambiya ɗan shekaru 22 kwakwalwarsa ta mutu lokacin da yake a koriya ta arewa sai dai babu tabbacin abin da ya sa hakan ya faru koriya ta arewa ta bayyana cewa wambiya ya yi doguwar suma ne jim kaɗan bayan da aka yanke mashi hukunci a watan maris bara to madalla da ta labaran mu kawo karshen shirin gaba ɗayansa amma kafin mu tashi bari mu mika ta'aziyar mu ga abokin aikin mu Ibrahim Jarmai na rasuwar kakansa ta sallama tan mai shanu gidan mai kaifi tsiga wata rasu jiya da dare Allah ya ba da dangana kuma ya kara hankurin wannan rashin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman Grace Alheri Abdul Tayan gabatarwa sai Solomon Abu da ya ba da umarni da injiniyan mu John ni Ladan Ibrahim ya Auke cewa sai an jima da hantsi mun sake dawo muku da wani sabon shirin